فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المجرمين دكتور السلام عليكم دكتور يا جدع إن أراد فإنه بأن الناس الذي ذكر مباركه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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘Yan uwa musulmi da muka taru a wannan garka mai albarka ƙofar gidan babanmu alhaji ja'afar tare da manya-manyan malamanmu musamman fiyar na malamai sheik kamal muhammad da manya-manyan bakinmu da suka zo domin murna ta wannan walima da kuma honorable kuma alaramma da 'yan agaji da social media da sauran baki duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah godiya maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon sake tsayawa wannan garka mai albarka domin taya ɗan uwanmu na abokin tahiya kuma ɗan agajinmu duk da yake yanzu kaki ya zama biyu ga kakin agaji ga kakin gwamnati shine a barista shamsu ja'far da allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajarsa ya daga likafasta ya bashi wannan matsayi a cikin gwamnatin jiha muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa wannan matsayin ya wuce har ƙasa har duniya baki daya Allah mu roƙe ka barista shamsu Allah ya baka kariya da kariyarsa Allah ya taimake ka da taimakonsa a cikin wannan matsayin da Allah ya baka yan uwa musulmi kun sani kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi bahaushe ya faɗi kuma balarabe shi ma ya faɗi kullu ɗuyuri ala ashkali hata ƙau. idan balarabe ya faɗi wannan kalma yana nihin kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi abinda nake yi da wannan magana shine da wani mutum ne wanda ba shamsuddin Allah ya ba wannan matsayin ba da yanzu wannan garka ta rikice ta katame. ana nan ana ta cashewa ana ta kiɗe-kiɗe ana ta budiri ana ta duk abin da ake so amma da yake shi dama gida ne na addini gida ne na sunna ga ya dace a kira malamai musamman shi babban malamin mu a shagiro domin ya zo ya yi kalamai na nasiha da shawara zuwa ga shi barista da kuma sauran duk wanda annan babu shakka wannan ana jin jama malam shansu akan wannan muna fata ubangiji Allah shi mai jagora mu da almajirai abokanan shi na da'awa muna ƙoƙarin ba su shawarwari waɗanda ya kamata ya kiyaye a kansu idan Allah ya ɗaga mutum sama to yana da kyau ya kula da wasu abubuwa akwai wani profesa da agare mu a jami'a ya ce ba zama sama adda wuya ba ma'ana ka riƙe gam kana sama shi na adda wuya saboda idan kana sama duk wanda ya ganka sama akwai mai ɗaukar duki ya jihe ka akwai mai faɗa baka magana nan ka ji ɗauko ya ma'ana ka riƙe saman nan gam ka riƙe abubuwan da ya kamata ka riƙe kana saman nan shine addawiya saboda haka akwai wata aya cikin sotul a hali, wadda Allah madaukakin sarki na magana akan cewa duk wanda a jagora a shugaba ya riƙe aiki da wannan aya to ba iyawa da shi Allah madaukakin sarki yace inna Allah ya'muru bil adli inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i lil yan uwa musulmi wannan aya ba shamsu barista ba kawai ko shugaban kasa ya rike ta ya aiki ita wallahi sai ya ƙara mulki lahiya da ya sauka wallahi bai samu 'yan adawa waɗanda za su ci ne ba Allah maɗaukakin sarki ce inna laha ya amur bil adli lalle Allah yana umarni da a yi adalci kun ga adalci Allah ba wani duk mutunan da abbabba inda yana adalci to Allah maɗaukakin sarki na hukume ku jera ta Allah shi ne maganin makiyanai Allah yana ƙara ɗaga daraja ta Allah yana ƙara mai soyayyar mutane zuwa gare shi da soyayyar shi ubangi da kai da kuma mala'ikun Allah baki ɗaya. saboda bi saboda shi adalci idan ka yi shi wanda an kawa ya ji zahi zai soka sannan wanda kabba haƙi ne zai soka shi addaɗin adalci amma idan ka yi zalunci ko cikin komi to za ka yi tuta uku za ka yi uku babu ko guda idan mutum ya za a zalumi Allah zai ƙi shi na farko kenan sanin shi wanda ka yi zalunci ka ba shi ya ji daɗi wallahi zai ƙi ka da ya san ba na ƙwaya kake ba sanin shi kuma wanda ka ba haƙƙi ne zai soka wanda ka yi ma ba daidai ba ya yi zahi amma ya san wallahi na ƙwaya kake adali kake shi yasa Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah ya amuru bil adl lalle Allah yana umarni da adalci malamai suka ce akwai mai tsakanin al adl wal musawat so da yawa ka cewa adalci to a'a abinda aka ce adalci kowa a jihi matsayi ne kowa a bashi haƙƙi ne da ita'i kulli zai haƙƙin haƙƙahu shi aka ce al'adu ba kowane ma shi haƙƙi haƙƙi ne me yasa wurin aikin gwamnati ba sai a yanke albashi mutane daidai wa daidai ba wanga ya yi wanga albashi wanga ya yi wanga albashi ai me yasa ba a ce kowa albashin su guda ba saboda an kai kanin ba ya adalci ba abin da arziki kowane a bashi haƙƙi wanga ya gira da level 12 a bashi albashin 12 wanga yana 10 a bashi albashin 10 wanga yana 9 a bashi albashin 9 shi aka ce ma adalci Allah maɗaukakin sarki na umarni da adalci inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da adalci kuma kyautawa ihsani kyautatawa aka magana da ihsani ihsani ya shiga cikin komai akwai ihsani cikin ibada akwai ihsani cikin mu'amala akwai ihsani cikin hududi akwai ihsani cikin mirasi duk gaba ɗaya abubuwa na shari'a suna da arkanu shari'a suna da ihsani cikin su cikin aqida akwai ihsani abinda ihsani shine cikin aqida an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana gani ne kamar kana ganin shi fa in lam takun ko da yake kai ba ha ganin shi fa innahu yaraka to Allah yana ganin ka akwai ihsani wajen mu'amala ihsani wajen mu'amala shine ka kyauta wa mutanen da ta da kai wanda ya kamata ka bashi naira goma ka bashi naira goma wanda ya kamata ka bashi shawara ka bashi shawara wanda ya kamata ka bashi naira ɗari ka bashi naira ɗari kenan ihsani shine kyautawa a cikin mu'amala sannan akwai ihsani wajen hudud in za a kashe mutum kisa ya kama shi to ai mai kisa na kyau mai kyau kamar shari'a ta ce kaga in ka diba za ka ga ihsani ya shiga cikin komi. inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah madaukakin sarki yace da baiwa ma'abuci kusanci hakkinsa idan Allah madaukakin sarki ya baka matsayi ana son duk wani zumu naka duk wani dan uwa naka ya ji a jiki ne cewa Allah ya baka matsayi ya ji a jiki ne cewa Allah madaukakin sarki ya ruha maka asiri ka samu ci gaba wannan shi aka ce ma al-ihsan abin da ita idil ba ma'abuci haƙi haƙin akwai ayar da ke magana akan haƙoƙi guda goma Allah madaukakin sarki ya wa abdullahi wala tushriku bihi wa abdullahi wa bil walidayni ihsana sai na'am wa ta'alil ya sake cimma ayatul huquq akwai haƙoƙi guda goma cikin waɗanda aya da Allah madaukakin sarki ya ambata shi yasa da Allah madaukakin sarki ya fara hakkin shi Allah da kai shi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku shirka da shi da komai hakkin Allah kenan yace wa bil walidaini ihsanan dan ne da iyaye kuma su ku a kyauta musu ma'ana ahsinu bil walidaini ihsanan ku kyauta ma uwaye kyautawa kaga haƙƙi na biyu kenan sai ci wa bidil qurba Allah ta'ala ya zama abuta kusanci kenan daga cikin abubuwan da ya kamata duk wanda zan babba yake yi shine al-ihsanu ila al-aqaribi kyautawa zuwa ga makusantanka 'yan uwanka ka jaye 'yan uwanka na jini abinda Allah ya ba ka ba su idan kai malami ne kai kokare karantar da su shi yasa kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya kushi da manzanci gidansu an ka ce ya fara shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzir ashirataka al-aqrab wa Allah ta'ala yace kai gargadi ga danginka mafi kusa gare ka al-aqrabina mafi kusa gare ka na jini kenan ko manzo Allah ya kira su bayan dadi ya faɗa musu shi rasulullahi ne Allah ya aiko shi saboda haka kenan in ka samu kuɗi ƴan uwanka sun ka samu in ka samu iko ɗan uwanka sun san ka samu in ka samu ilimi ƴan uwanka sun san ka samu kenan wa ita idil qurba da ma'abuta da baiwa ma'abuta kusanci hakkin su sanan sai Allah ta'ala yace wa yanha anil fashai Allah madaukakin sarki yana hain daga alfasha kada ya zanka zan babba Allah yayi maka matsayi Allah ya baka girma sai ya kuma ka zan ka lalace kana biyar alfashoshi idan ita illa alfasha tana dushe mutuncin mutun, tana kada girman mutun. sai girman mutum ya hwaɗi ƙanana suna ganin ba kowa kake ba shi yasa kana ganin alfasha duk irin ta shiga za ta lalata abin nan ta walakanta shi imam bukhari ya roto hadisi a cikin al-adab mufrad yace ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu wa ma kana fushi fi shay'in illa shanahu babu abin da kunya zan cikin wannan amfani ta kawata abin nan inda akwai kunya ciki kamun kai kenan abin nan zai yi kyau sanar duk abin da alfasha ta shige shi alfasha rashin rashin kunya ya shiga ciki zai aibanta abin sai ya bata shi kenan Allah yana hanyar daga alfasha ke kenan ya kai barista muna kira gare ka matsayin da Allah ya ba ka kiyaye harka alfasha za ka samu hari iri daban-daban shedan zai inguzuma bangaren kuɗi inguzuma bangaren mata inguzuma bangaren bokaye da malaman tsibba ita zuwa wurinka to ka sani ka kiyaye alfasha ba ta da kyau alfasha tana sa gidan mutum ya faɗi alfasha tana sa mutuncin da aka gare ka mutane zan ba a ganin shi Allah yana hanyar daga alfasha mafi yawanci da aka ce alfasha ga litani na shari'a yana kai zuwa ga zina ko liwaɗi ko maɗigo ko na mai kama da haka to alhamdulillah ya uwa musulmi kun san ni ba mutakhassi bane wannan fannin da nika magana sai in ce barista barista sun ce yanzu an wuta nan wanga istilahi na dana ya wuta nan yanzu kujera ta wuta nan sai dai a ce honorable justice shamsu jafar saboda yanzu na gyara Allah ya saka da alkhairi A ina godiya <laughs> to kun san idan mutum ya kusa mu a gyara honorable justice shamsu ja'afar Allah ya kara madaraja Allah ya saka zama alƙalin alƙalin na Najeriya gabaki daya kuma Allah ya kara maka albarka ya kara maka daraja ya kamata jama'a in fassara wannan aya sai tsaya kan Allah madaukakin sarki yace wa anil iwal wal munkari kuma Allah yana hani daga alfasha da kuma miyagun abubuwan da ba su da kyau idan aka ce munkari akwai tinzalun akwai rashin adalci akwai wato sata sai munkar hana ku sun shiga ciki Allah yana hain daga munkari duk abinda abin kyama da shari'a Allah ya hana shi wal bagai da zalunci ya izukum Allah ya nemi ku wa'azi la'allakum tadhakkarun don ku wa'aztu kenan Allah ya yayi umarni da abubuwa guda uku yayi hain daga abubuwa guda uku duk wanda abbabba ko malami ne ko shugaba ne ko dan kasuwa ne inda ya zan babba ya kiyaye wannan aya yake da ita Allah zai hukume makabili Allah zai hukume matsayi ne Allah da kake mutunci ne muna fatar barista ya dinga honorable justice Allah ya kara maka albarka wannan kujera da Allah ya baka ko ya ba mu mun argungu Allah ya kara masa albarka Allah ya kara daga darajarka kuma mahaifinka ga yanzu Allah ya kara masa lafiya sauran iyaye mu baki daya muna fata Allah ya samu gama lafiya babanmu a sheikh a doctor abubakar gina argungu Allah ya kara maka lafiya dama filin nashi ne kuma ba a son a jima ni ma dan da yanga lokaci ne aka ce dan gabatar da ni kafin malam ya zo أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا سوزه إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتمنى منكم علي وعزيز الشيخ أريد الدعون منكم على لا أروح أكرم الله يسافر على خير إن الله يرجو